Za mu ga ƙarshen wanka tsakanin 'yan Kano da Kaduna da abuja da lagos da zamfara gaba ɗaya arewa za mu ƙarshen wanka ranar biyar da sallah a the avenue event center kan titin haɗe road wato kan titin walkiya opposite daula hotel Darin Event Center ranar samarin Kano da samarin Kaduna samarin Arewa gaba ɗaya. da yan matan Arewa gaba ɗaya Allah ya mu ga karshen wanka wacce shekarar Kalido ne dan Kano ya zama da best wanda ya kowa iya wanka a Saka Gezina da wannan shekarar za a kwace ragamar za ta koma hannun wani mai rabo ka ɗauka Allah ya da za mu ga ƙarshen wanka ma'anar gesuna dai za mu ga ƙarshen wanka na ku MC Malam Ibrahim Sharuka masoyin annabi idan biki a kodi yaushe da yake sa ku nishadi Allah ka bar mu da nishaɗi a rayuwar mu duniya da lahira alfarma annabi kurakuran mu kuma Allah ka yaɗe mana sani da biyan halitta sai godiya